Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Muhammad Awal Suleiman ne daga Daily Trust tare da sauran abokan aiki ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. A damunar da ta gabata, 'yan bandiga sun hana noma a wurare da dama a arewacin Najeriya, musamman a arewa maso yammacin ƙasar. Faruwar hakan ya sanya tsada da wahalar abinci a wurare da dama a faɗin Najeriya. Lura da cewa yankin da 'yan bindigar suka matsa ƙaimi yanki ne da ke samar da abinci a ƙasar nan. Yaya lamarin yake a bana? Shirin Najeriya a yau ya ziyarci jihar Katsina, Zamfara da jihar Sokoto domin sanin halin da ake ciki. sanin cewa waɗannan jihohi sun yi fama da bala'in 'yan bindiga kwarai da gaske a bara. Ahmad Kabir S. Kuka shine wakilin Aminiya a jihar Katsina ya bayyana mana halin da ake ciki a jihar. To alhamdulillahi a jihar Katsina za a iya cewa an ɗan samu bambanci kalilan idan aka kwatanta da kamar yadda ka ambata shekarar bara. Domin shekarar bara a iya cewa a asu waɗannan 'yan bindiga sun yi iyakai yin su sun hana manoma noma wato tun daga yankin jibiya har abin da ya kama zuwa karamar hukumar sabuwa a kaga a yankin jibiya musamman hanyar da za ta nufi jihar zamfara tun dama daga nan area suke fitowa an hana noma irin wajejen su shimfiɗa tsambe da sauran makamantansu kazalika a yankin batsari shi ma wannan kan iyaka da ake da jihar zamfara irin su yar gamji da yar gamji da duk wa'annan yankunan irin su dankar da sauran makamantansu nan ma a bara banda dinnan sun matsa bayan haraji ma da suka dinga sanya ma manoma a wancan lokacin manoman sun biya amma kuma duk da haka nan ba su samu nasarar yi barin su suka yi noman ba yayin da wani bangaren ma sai da suka bari sun yi noman amfanin gonai suka ce ko dai a raba wani wurin ma suke kwacewa baki daya to kaga idan aka dibi ire-iren waɗannan matsalolin a bara to a bana za a iya cewa akwai ɗan sauki domin shi kan shi hare-haren ma da ake ta samu to a wannan karan abin ya zo da sauki duk da hijirar da ake cewa su ɗan karami sun yi daga ɓangaren zamfara suka dawo nan wajejen yankin safa karamar hukumar safa na da ba tsari da ita kan ta jibiye a iya cewa hare haren nan sun yi sauki Hmm. ba wai babu bane amma dai har-haren sun yi sauki sabanin irin wancan da za su haɗu sama da babur ɗari ko sama da babur talatin ko a makamancin haka su tunkari ƙauye su fatattaka ƙauyen su ƙona da sauran makamantansu to a yanzu dai abin a iya cewa an samu sauki to sai dai kuma sauƙin tun da mana ta zo za a iya cewa <laughs> ba nan gizo ke saƙan ba saboda misali yanzu a yankin ƙaramar hukumar safana musamman a sashen zakka ko a jiya na yi ƙoƙarin tuntuɓar wani duk da ya nemi in sa kai suna ne saboda tsaro ya tabbatar man da cewa ɓangare biyu ne daga zakaɗin akwai ɓangaren sabon dawa da kuma gabacin sabon dawa ɗin to a yanzu halin da ake ciki wannan ɓangaren musamman sai da waɗannan 'yan bindiga suka bari manoma sun je sun gama gyaran gona sun yi shifka har su waɗansu ma wuraren shifka ta fara fitowa kawai tsakanin shekaran jiya waccan za a iya cewa suka 'yan bindiga na suka ce duk wanda suka kara gani ya zo gonar da yake nomawa to bakin rai ne kaga a takaice sun kwace ma manoman nan gonakinsu a can ma wajejen yankin dan dume tsakanin dan mm. dume da sabuwa wato wajen birnin gwari kusan irin wannan matsalar ma hakan take sun bari manoma sun zo sun shibka sun yi komai da komai amma wani sashen sun hana manoman sake ziyartar gonar balle san abin da ake ciki so abin da dai bamu samu labari ba a nan yankin jibiya da kuma ba tsari nan ne dai bamu samu irin wannan rahoto ba amma yanzu kuma hikimar da su waɗannan 'yan bindiga suka bullo da ita kenan farko za su ce manoma ku zo ku yi noman ku sai manoman nan sun zo sun gama shifka sun gama gyaran gona sun yi komai to kuma sai su ce musu to wanda ya sake wa bakin rai ne don yanzu dai wannan magana ta wanda ya sake zuwa bakin rai ne ita ce ta fice-fice ba mu ji rahoto na cewa ko a biya su haraji ko na makamancin haka ba har zuwa da yanzu na magana da nake yi na'am to idan wannan kamar hana noma da suka bullo da shi a bana ya ci mm. gaba me hakan mm. zai haifar to farko dai ka san ita arewa ba abin take tunƙaho da shi irin noma da kiwo wanda wannan noma da kiwo arewacin najeriya shi aka fi tunƙaho da shi ba ma kamar ita jihar ta katsina wanda an san a kusan kashi 80 cikin 100 manoma ne to ko duk inda aka ce babu noma kaga akwai barazanar kamuwa da yunwa fadawa cikin tarkon yunwa to kaga hmm. wanda wannan fada cikin tarkon yunwa ya iya haddasa abubuwa daban-daban misali cututtuka da kamar makamantan irin waɗannan Daga wannan tattaunawa da na da Ahmad Kabir S. Kuka a jihar Katsina, na tuntuɓi Shehu Umar Yari a Zamfara ga abin da ya shaida mana. To, bana ma wato a ‘yan kwanakin nan, ko kuma in ce ‘yan makonnin nan a lokacin da damuna ta faɗi mutane na zumuɗin komawa ko kuma in ce manoma na zumuɗin komawa gonakinsu don su fara aiki a damina bana. Wannan matsala ta sake kunno kai. inda 'yan bindiga ɗin suke bi gonaki suna harbe manoma har lahira a satin da ya wuce dinnan uh, akwai manomin da aka harbe a garin magami na ƙaramar hukumar gusau can kan hanyar ɗan sadau magami tana kilomita akalla wajen hamsin kenan a kudancin gusau babban birnin jihar ta zamfara ya fita zai je gonarsa ko kuma in ce ya ma kai ga zuwa gonar ya fara aiki kuma gonan ma duka-duka ba wani nisa take da shi tsakaninta da cikin gari ba kawai ya ga 'yan bindigan nan sun taso mishi haikan sun buɗe mai wuta to ya samu dai gudu ya faɗi akwai raunuka cikin su an kawo shi asibitin ƙwararru na yariman bakura specialist to a nan rai ya halinsa haka kuma a garin mada shi ma ƙaramin hukumar gusau ɗin a wani manomi can shi ma ya je gonar shi aiki da safe yan bindiga su yayi arba da su waɗannan yan bindiga suka harbe shi har lahira sai dai gawo shi aka ɗauko a wannan gari to irin waɗannan abubuwa haka suke a dukkanin ƙauyuka da wasu gundumomi na zamfara kuma mutane musamman manoman sun shiga cikin damuwa kwarai da gaske a ganin yadda ake musu ɗauki ɗaiɗai a gonaki idan sun je su yi aikin gona kuma ga shi damuna ta faɗi suna son su koma ainihin gonakinsu ta kai ga ma yanzu gonakin bakin gari za ka iske gona ba wuce tsawon kilomita ɗaya daga gari ba da ka fita in ba kai sa'a ba sai dai a ɗauko gawarka to waɗannan abubuwa sun dami manoma kwarai da gaske a wannan jiha. Na tuntuɓi Nasir Bello a jihar Sokoto bayan tattaunawar mu da Shehu Umar Yari a Zamfara. Ga Nasiru daga Sokoto. To, a shekarar ta gabata gaskiya manoma sun sha wahala ga hannun mahara da suka addabi yankin Sokoto ta gabas da kuma wani bangare na yankin Sokoto ta tsakiya. Ya sa har a sabon birnin da aka san su da noman kankana a bara ba su kusan ba wanda ma yi noman kankana a wurin. Akwai kuma a isa ma haka. Za a samu a wurin noma da suka shahara da harkar noman shinkafa kusan rabin su rubo su yi wani aikin ba kan ta'addancin da su maharan ke yi lokaci-lokaci. to haka dai suka ta share har kusan hada da damana ta wuce kusan fiye da rabin manoma a wannan yankin ba su yi noma ba saboda matsalar da suka hawa ta wa'in na mahal. Hmm. To a wannan shekara kuma ga shi damana ta fara to amma kuma gaskiya maharan sun fara kaddamar da nan har nasu. Za ka ga kamar a sabon birni da a sati biyu da suka wuce sun kashe wasu 'yan sa kai muna ce musu 'yan baga a jihar Sokoto sun kashe kusan mutum takwas a isa ma sun tare hanya sun kwashi mutane matafiya waɗanda sun ka taso daga sokoto za su je can kaga akwai kan iyakar karamar hukumar tangaza da kuma eh, tangaza da kuma gwadabawa da kuma sun je wurin garin da suka je kusan gari ne na manoma sosai sun kashe heda mutum talatin a wurin to haka nan dai jefi jefi kusan yanzu wuraren da suka suke ta kai hare-haren su in ka cire kila karamar hukumar raba da wurno da abin da abin da inda aka fito abin ya fi dai to yanzu amma dai babu wani bayani na nuna cewa maharan sun fara kai hare-hare amma bancin wayannan to jefi-jefi kamar irin karamar hukumar gudu da kuma can sabon birnin din abin da ya dawo da kai oranyo maharan sun fara cin karansu babu baka a halin da ake ciki. Hmm. To a lura da cewa manoman nan a bara sun ga abin da ya faru, a bana kana ganin ko wuraren da ba a fara kai har-haren ba suna da karsashi da ƙwarin gwiwar yin noma? So, suna ba su da karsashi amma dai sukan faɗi duk irin tattauna da muke da su sukan faɗi cewa yanayin mahara yanayin ta'addancin mahara ya zama musu kamar ambaliyar ruwa da ake samu shekara-shekara. Da haka su za su je kawai da su sa kayansu idan abin ya faru su zama ala in kuma faru ba za su yi tsammanin cewa za su girbe abin da suke suke nomawa. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko twitter.com/aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Har wa yau, ana jin shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3, da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91. da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3 da kuma ta Trust Radio a trustradio.com.ng. To madalla, a farkon shirin kun ji wakilanmu daga jihar Katsina, Zamfara da kuma Sokoto da bayanin halin da manoma ke ciki a jihohin kan sha'anin tsaro. Yanzu ga Malam Baba Yusuf, masani kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da shawarwari kan yadda za a shawo kan waɗannan matsaloli na tsaro da suka dabaibaye Najeriya, musamman a lokacin da ake shirin yin noma domin samun abinci a ƙasar. Magana ta gaskiya wannan farmaki da waɗannan 'yan bindiga da suke kaiwa da kuma 'yan ta'adda domin 'yan ta'adda ne. Suke kaiwa abu ne wanda yake ya zama kamar yayi na lokaci. yadda ake samun da damuna da rani da bazara da kaka haka suke shigowa su kai farmaki kamar yadda muka sani idan damuna ta faɗi haka suke zuwa su kawo wannan farmaki su fara da hankali lokacin girbi ma kuma haka suke zuwa su yi su hana mutane girbi har sai sun karɓi wata diya ko wasu kuɗaɗe ko kuma su karɓi kayan da aka noma aka yi noma a kai saboda haka abu ne da ya ga yake faruwa da dadewa. a wannan yunkuri da kake magana gwamnati tana so ta yi na hana yunwa magana ta gaskiya aiki na farko da ya kamata a yi shine musamman shi sabon shugaban ƙasa a Shuwaji Bola Ahmad Tinubu shine a tsaya tsayin daka a fito da tsari da salon yakin yadda za a murkushe waɗannan miyagun mutane idan ba haka ba kamar yadda muka gani matsala na ruwa da aka samu na fari da ruwan sama da ake samun ambaliya wanda su kansu wa'annan manya-manyan abubuwa ne da ake ganin za su kawo yunwa ga kuma ƙarin wannan ta'addanci saboda haka muna tsammani gwamnati suna da jan aiki a gabansu in dai ana so a kawo tsaiko ko tsayar da wannan matsala da ta zama ta addabi mutane. Wato dole ne sai dai a fito a fito na fito da su waɗannan ah, masu ta da ƙayan baya. To amma idan ka lura An ɗauki kusan zan ce shugaba Buhari ya ɗauki shekaru takwas a kan kujerar mulki ana amfani da ƙarfi na soji wurin magance wannan matsala amma kuma kamar jiya a yau. Uh, babu wasu dabaru da kake gani ya kamata da uh, gwamnati ta yi amfani da shi? Eh to ai wannan yaƙi da kace ana yaƙi ne aka ce yaƙi, amma wane irin salon yaƙi ne? Shi ko yaƙi salonsa yana zuwa nau'i-nau'i. da yanayin irin matsalar da ake da ita saboda haka muna kyauta zaton shi shugaban ƙasa a shuwaji bola ahmad tinubu za su zauna su sake zubi su sake tsari su fito da wani sabon salo kuma haƙiƙa saboda yanayin matsalar da muke ciki ba zai zamanto kwadace da kwada ne da za a yi ba na gaba ɗaya dole a samu tsari wanda yake fuskarsa ta fi fuska ɗaya don yadda za a zo a daƙile waɗannan mutane akwai masu kama mutane akwai wanda suna da aƙida na wani ba na kama mutane ba misali na haƙan ma'adanu da sauransu saboda haka muna dai tsammanin mu ga sabon salo na yaƙin daga ɓangaren soja da su kuma sauran ma'aikatan neman zaman lafiya na ƙasa. To masu sauraro da wannan bayani na Malam Baba Yusuf Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da kuwa shiri na gaba da izinin Allah. ya Yanzu madadin abokan aiki na Halima Jumrau da Ahmad Kabir S. Kuka da Nasir Bello daga Sokoto da kuma Shehu Umar Yari a jihar Zamfara. Muhammad Awul Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.